والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم نعم الحد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اسمع إلى أقوال الأئمة في النهي عن التقليد والتعصب كثورة زواج من غنى أئمة dangane da na hani daga takalidi da kuma hani daga ta'assubanci na mazhaba ma ya shafi wa yarwi abinda zai warkar da kai kuma ya kosar da kai wannan wa min zalika eh? wa ta'assub bi mazhab ko kuma taassub al-mazhabi wannan za a cire wannan alif lamun taassub al-mazhabi al-mazhabi wato ka saurara zuwa ga mangarin malamanmu dangane da hani da takalidi da kuma ta'assubanci na mazhaba ka saurara abin da zai warkar da kai kuma ya kosar da kai wa min zalika qawl abu hanifa daga cikin wannan akwai magana abu hanifa Allah ya maka rahama idan sahal hadith wa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta shine mazhabana hmm. an gane ban da wani ra'ayi da ya wuce hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam aina akhadna Abu Hanifa ya ci gaba da cewa baya halarta ga wani yayi riko da maganan mu matakar bai san inda muka ciro shi ba in dai Abu Hanifa ya bada fatawa mujarrad baka san a ina ya ciro shi ba yace baya halarta a matsayinka na ɗalibi ka yi riko da wannan magana din kenan baya halarta ka bi su wato ido rufe za ka bi su ne akan basira na'am iza qultu qawlan yukhalifu kitaballah yace idan na faɗi wata magana da ta saba ma littafin Allah subhanahu wataala kamar rasul sallallahu alaihi wasallam kuma ya saba wa labarin manzo sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli ku bar magana ta haramun ala man lam ya'rif dalili haramun ne ga wanda bai san dalili na ba yayi fatawa da magana ta hmm. in har baka san dalili na ba haramun ne in ji Abu Hanifa kai fatawa da maganar shi shin mabiyansa yanzu su suke mabiyansa ko da sun ga hadisi ingantacce suna yin watsi da shi sannan mabiyansa ba sa neman dalilin shi kawai gundarin maganar da ya faɗa suke dalili da wannan magana ba tare da dalili ba na'am da fi ruwaya ya ƙara cikin wata ruwaya fa inna na basharun na al-qawl al-yawm domin lalle mu mutane ne mu mutane ne muna faɗin magana yau wa an anhu gada kuma gobe mu janye daga gare shi kun ji wannan muna faɗin magana yau gobe mu janye daga gare shi ashe babban malami dan ya bada fatawa yau sai ya gano kuskure sai ya janye wannan baya nuni akan cewa ba malami bane shi kamar yadda wasu ka dauka ce ai malami shine mutumin in yayi magana ko bayan shekara hamsin haka zaka samu maganan kenan ko da ya gano kuskure ba zai janye ba amma malami shine wanda in yayi magana yanzu ya gano kuskure an jima nan take zai janye ya dawo zuwa ga daidai an gane to karkashin wannan wasu suka yi suka yi wani littafi wani shikka na kudatul albani wai suna ganin sun ma albani wulakanci ba san cewa duk wanda ya littafin kamar ya ƙara ɗaukar albani ne me yasa ya ƙara ɗaukar albani albani zai inganta hadisi yanzu daga baya sai gane hadisin bai inganta ba zai janye shin wannan yana nuni akan zurfin ilimin shi ne da kuma rashin bin san rai ko yana nuni akan jahilci da bin san rai ai tanaqudatul albani ya inganta hadisi yanzu sannan an jima ko kuma nan gaba yanzu ya gano wani ya gano cewa a yayi kuskure ya janye wannan yana nuni akan zurfin ilimi wannan yana nuni akan cewa babu san rai a cikin al'amarin shi an gane zai ga wani ya ce ma ka taba karanta littafin da tanaqudatul albani zai nuna ma albani yayi magana zai iya ingantawa ya za'afa ko ya za'afa a wani waje ya inganta a wani waje shi yana ganin irin ya gama da kai din nan ba kana bin albani ba ne ka karanta da kwayar albani an gane ya yi. suka ce na karanta wallahi littafin ya burge ya nuna albani na da kokari albani mutumin kirki ne albani mai imani ne sai ga yi shiru ya gano wannan shubuha ba ta yi tasiri ba dama yana so ne ya sama shubuha dangane kika yadda da albani to ai babu wani malami a duniya face yana da irin wannan ga dai abu halifa shi da kanshi ya faɗa ce ni mutum ne nakan faɗi magana yanzu gobe wani wani to ka zaman to ka samu irin tarbiyya irin nashi ba gazawa bane ka gano kuskure ka kuma ka janye na'am na'am asani na biyu malik bin anas rahimahullah sannan imamu na malik dan anas Allah ya kara masa rahama innama ana basharun ukhti wa usib kawai ni mutum ne ina kuskure kuma ina dacewa wanzuru fi ra'ayi ku duba ci ra'ayina kullu ma fa kullama wafaqa alkitabu was sunna duk abin da ya dace da kitabu was sunna fakhuzu ku riko da shi wa kullu ma lam yuwafiq fatruku duk abin da bai dace da shi ba ku yi watsi da shi kaga ya nuna shi mutum ne Me yake zai nuna ma matsayin shi mutum ne shi tara yake da cika goma ba inda kaji mutum ya ce ni mutum ne an gama an gane tara yake bai cika mai ba kama ai manzan Allah shi ma ya shi mutum ne sallallahu alaihi wasallam to ya za mu dauka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qul innama ana basharun mislukum sai ce yuha ilayya bambanci kenan ka ce ni mutum ne misalin ku amma fa ana yi min wahayi in amin wahayi kuma ana sanya mala'iku su kewaye ni har sai na isar da sako wannan shi yasa manzo Allah yake da isma da ba dan martaba na annabta ba da ba dan ana yi masa wahayi kuma sannan an sanya mala'iku su kewaye shi ba da manzo Allah ya zama kamar sauran mutane kamar kasancewa Allah ya bashi mukami mai girma shine annabta ana yi masa wahayi to sai aka hada shi da mala'iku alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasara. da ya alama an kad ablagu risalati rabbih in Allah in manzo Allah zai isar da sako an sauka mai wahayi sai ya sanya mala'iku sun kewaye shi gaba gare shi da baya gare shi har sai ya isa da sakon ubangiji amma sauran malamai haka ke a'a na'am نعم ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك باب wani mutum bayan manzo الله عليه وسلم face ana كربا daga cikin magana shi kuma ana yin watsi da wani abu na magana shi waye ba illa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ma tawalu ne ai ai wannan malik tawalu yake yi to mu dauka tawalu yake kenan daidai ke da annabi kenan ya ce wannan ya ce babu wani mutum a duniya face ana karɓar maganar shi kuma ana ajiyewa yanzu idan mun karanta littattafan bidiyo shin dukkan fatawar malik ne ɗaliban suke ɗauka akwai manganin da malik yake faɗa ga ɗaliban in ka karanta ko su ahalarin nan su shimawi za ga ɗaliban malik sun saba mai wajen wasu fatawowi yanzu mu ɗauka maganar ainihin mu ɗauki maganar ainihin nafila wato abin da ya shafi ah, dangane da nafila da suka kawo sabani a kai karanta basmala da zaka lau khairan karanta basmala a cikin sallan farilla an gane an kawo kauli daga malik ya ce makaruhi ne wannan baya halatta cikin sallan farilla a karanta fatiha a karanta basmala an karɓo daga muhammadu bin maslama ya ce wajibi ne ma karanta basmala an samu wani ya ce ainihin musahabi ne an samu wani ya ce ja'iz kuma dukansu gaba ɗaya ɗaliban malik ne suka saba fatawan shi kaga shi ya nuna mana cewa sun san malik tara yake bai cika goma ba in ka duba fatawan malik dangane da haila ɗaliban shi suna da fatawa saɓanin nashi fatawan malik dangane da sittu shawwal ɗaliban suna da fatawa saɓanin nashi wannan da yake nuna mana sun riga sun yi kyakkyawan fahimta malik mutum ne malik malami ne wanda zai iya dacewa kuma zai iya kuskure kuma ya riga ya tarbiyyantar da su akan bin dalili ba bin shi ba na'am kafarallan sallah sun yi sabani su ɗaliban ɗaliban maliki a nan sosai dangane da shi na'am wa awradahu taqiyuddin as-subki sannan taqiyuddin as-subki ya kawo wannan a cikin littafin shafatawa na'am min qawl ibn abbas daga magana ibn abbas muta'ajjiban min Musulmi. yana sha'awan kyawun wannan magana sun makala akaza hazil kalima mamun abbas mujahid wato ibn mujahid ya karbi wannan magana daga ibn abbas wa kaza ha malik sannan malik ya karbe ta daga mujahid sai magana ya shahara daga malik amma asalin magana ba na malik bane na mujahid ne wani sababu aidan abu dawud fi al imam ahmad sannan abu dawud shi ma ya danganta wannan magana a cikin al imam ahmad ala samitu ahmad yace naji ahmad yana cewa laysa ahadun kaza min ra'ayi wa yutrak ma khala ma khalan nabi sallallahu alaihi wasallam laysa ahadun illa yu'khaz babu wani mutum illa yu'khaz min ra'ayi wa yutrak face ana karba daga ra'ayinsa kuma ana bari daga ra'ayinsa banda annabi manzo Allah shine duk abin da ya faɗa ba a bari amma dan adam in sunan shi dan adam ne mutum a cikin maganar shi akwai abin karba da abin yarda idan mutum ya fahimci haka shine fa ahlus sunna idan mutum bai fahimci haka ba dan bid'a ne ba duk mutumin da yake ganin cewa akwai wani mutum banda annabi wanda magana shi dari bisa dari ana karba in jahili ne a wayar da shi in ba jahili bane ga gaskiya dan biliya ne shi shine ibnu taymiya yake faɗin cewa duk mutumin da yace wai akwai wani mutum wanda magana shi dole ne a karba kaman qur'ani kaman hadisi baya kuskure wannan cin shi a ne shi kai a nemi ya tuba in ya tuba alhamdulillah in bai tuba a ne shi kai saboda ya daidaita wani mutum da manzon Allah an gane to wannan shine abin da yan tagalidi masu makauniyar biyayya suke yi sai su gane sai su gane gane wai shi ahlus sunna ne tukura in shi ahlus sunna ne to ai a cikin sunna an ce babu wanda yake da isma sai annabi haka ne amma yan shi'a ba sun ce imamansu guda goma sha biyu suna da ne isma to me bambancin kai da kace imamu malik baya kuskure imamu shafi'i baya kuskure imamu ahmad baya kuskure da yan shi'a masu cewa imaman su goma sha biyu suna da isma ba ɗaya ku shi ne wannan aqidar shi'a ne ka ce ma imamu ka Abu Hanifa imam ɗinka wane imam ɗinka wane baya kuskure to aqida ne na shi'a da zarar mutum yana wannan awa to kasan yana yana ma yan shi'a awa ne na'am ana bin wahab ibn wahab ɗalibin imam malik ne eh yana cewa sami'tu malikan su ila an taklili asabi'ir rijlain yace naji imamuna na malik

ilimin shi bai kai na malik ba amma shi ya san kuskure ne wannan ya san malam ya yi kuskure sai ya bar imamu na malik har sai da mutane suka zamanto sun ragu mutane sun ragu haka nan sai na cewa malik in bin wahab kuntu lahu na sunna sai na cewa malik a wajen mu akwai sunna dangane da wannan magana da ka faɗa ka ce wai baya kan mutane amma akwai hadisin da ya nuna fa sunna ne fa qala sai malik ya ce ina hadisin yake قلت حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر المؤافري عن ابن عبد الرحمن الحب الحبلي عن المستورد الشعار مستورد شداد القرشي نعم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلخ بخنصره yace na ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana shudawa da ainihin kinsa din shi babban wato karamin yatsansa ma baina asabi irtilai yana tsitsefa abin da ke tsakanin yatsun kafafuwansa mai wanne ne kinsar an gane ku to yana tsintsefe yatsun tsakanin yatsun ababuwansa qala inna hadha al-hadith hasan imam bali na gani da yake dama akwai kayan aiki sai ce wannan hadisin isnadin hasan ne hadisi ya inganta wa ma sami'tu bi qattu illa sa'a amma ban taba jin hadisin ba ko kadan zai yanzu a gani kaga babu wani girman kai babu wani kai dalibi na haka isa ka gano abin da ban gano ba wannan shine babban shubaha na yan a yaushe a yaushe wane ya yi karatun da zai gano kuskuren malik a yaushe wane ya karatu da zai gano kuskuren shafi'i yana daga cikin babban shubuhansu an gano wannan wanda ko ba shubuha ba ne duk yadda ka kai ga ilimi karamin yaro sai ya gano abin da ba gano ba an gane ɗalibinka sai ya gano ya ma gyara kuma ga gyaran ya gyarantu an fahimci wannan ko to shi ne sun masami tuhu ba da zalika yus'al sannan sai na ji shi bayan haka ana tambayar shi imam malik na ji malami na imam malik bayan haka ana tambayar shi fatawa na'am fa ya'muru bi takhlil al-asabi sai ya zamanto yana umarni da dutse fa ainihin yatsu da ya ce a'a amma ga an samu tanaqudat ko tanaqudat malik kenan ko ba sai rubuta tanaqudat al-albani to ga imam malik ya zo ya yi fatawa ya zo ya janye ya zo ya bada sabanin haka sai wani ce tanaqudat malik wa iyaz billah sai wani ba alaikum salam akwai wanda ya fahimta na taba ganin wani doktor ne ba ya je saudiya ya yi karatu ya yi kaza ya yi kaza da ya kawo wannan sai ce duk ƙarya ne ce duk an jingina wa malami ne don Allah ta shi ba abinda bai sani ba wani da gaske an gani to kaga kenan in haka dai shi ma yana kawowa ce malami ya ce zai da ce ƙarya ne ba sai ya ce ƙarya ƙarya ba yadda ya karyata wannan ba a rubuce gan shi ba kuma ya inganta to shi ma yana kawowa ya ce ai malik ga fato zan ce ƙarya ne ya kai kasa da kana tare da malik ne ya fara kan sai a tsaya kyam an gani shi abin da bai mishi ba zai karyata to kai ma ya kawo to wannan magana da ka faɗa shi ma ƙarya ne an to me zai gaya ba kuma da kai da shi babu wanda yana yi da malik balle ku iya sanin abu tun da littafi ne ya ce littafin ƙarya ne shi ma nashi ƙarya ne yi na'am na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim at-samul isma'iliyyi kuma wanda suka ruwaito wannan jama'a ban malikawa ne fa ibn abdul bar eh, su kuma an ce ƙarya suke to yana ganin hadisin a wani an wani ne wannan hadisin isnadin shi hasan jawaban san da shi ba da eh nam samun isma'iliyya wato kashe-kashen yan isma'iliyya nam al alhashashun. A kowa, akwai yan isma'iliyya ana kiransu hashashun saboda su nan sun halatta shan lofe da taba daga babban ayatullah yana busawa shi za ka samu suna hashashun yan me yan shisha yau wato shi ne Wa'urifan urifan aidan bil ismailiyya ash-sharqiyya ana kiransu da suna ismailiyya a sharqiyya urifu bism al-hashashin لأنهم كما قيل يكثرون من التدخين wato an kiransu da suna hashashi saboda suna da yawan busawa suna yawan busa sigari da lofi الذي ينحدرهم الذي فيصدرون أوامر الحسن بن صباح وندا yake gurbata musu hankali sai su mika wuya zuwa ga umarnin alhassan bin sabba wato ana sawa su ana canza musu tunani da ainihin shaye-shaye sai zama duk umarnin da shi malamin su ya ba su bi suke kawai taba shi huwa mu'assisu hadhihi al-firqa shi wannan al-Hasan bin Sabba shine wanda ya assasa wannan firqa din yan hashashun na'am wa ha'ula'i yazhabuna ila imam al-muntasir imamati al-muntasir billah hmm. wa'annan suna tafiya zuwa ga imamancin al-muntasir billah al fadimi in ga ce mutum Fadimi wai yana daga cikin zuri'an fatima ne ba amma wa'annan mutane tarihi ya nuna makaryata ne ba su da alaka da gidan fadima. Hmm. amma su ake kira shi "A Fadimiya". wato za ka dukkan zai ce su ɗin nan 'yan ahalul baiti ne kuma sun yi haka ne don janyo hankulan mutane zuwa ga a yarda da su idan mutum yana so ya samu amsuwa cikin sauki zai ce shi sharifi ne shi shi ɗan gidan manzo ne sallallahu alaihi wasallam eh wa ba'dun da wanda ke bayan sa ila wajhi akbar na nazar wa man na'am ila wajhi akbar nazar zuwa ga dan shi wanda yake mafi girma shine nazar allazi qatalahu al-wazir badruddin wanda waziri badruddin al ya kashe shi na'am yankul al-imama ya kashe shi ne don ya ciranto imamanci na'am ibn al-asfar yana so ya kwace imamanci ya ba ibn al-asfar al-musta'ali wa mu'assisu hadhihi al-firqa kama qaddamna huwa al-hasan bin sabbah wanda ya assasa wannan kungiya kamar yadda muka gabatar shine al-hasan ibn sabbah alhalik sana wanda ya mutu shekara 518 hijiriya allazi da ila wanda ya kira zuwa ga imamancin nazar wattakaza kal'atul maut ya rike wani kurkuku na mutuwa ya zan markazan ya rike wani waje ana kira shi kal'atul maut sunan waje ne ya to markazin center na yada da'awansa wa tarbiq arkana dawlatihi da kuma kafa ainihin rukunan daularsa mudda'iyan annal imama intaqilat wato yana da awan cewa imamanci ya cirantu min ba da nazar ila hafidi hafidi lahu wai bayan nazar imamanci ya ciru zuwa ga wani jikansa soke karami ahdar sirran eh, wanda yake tsago ahdar sirran ila al-maut wai an halatto da shi a boye ila ila al-maut ba da mautin hasan nan حسنا التقلت من بعد النزار إلى حفيد له صغير أهدر السر هو أهدر هذا هو لا يمكن أن يكون أهدر السر إلى الموت يا هل تو أبو يزوى متوى يا يا نعم بني جامع الصحيح صحيح البخاري Thank نعم. you. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاستسقاء لتابي نائن يوم روكور باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء باب روكور وا دوما بتم صلى الله عليه وسلم دوا روكور حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن امه قال نعم نعم كرد النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yana roƙon ruwa wa hawwala rida'a sai ya juya mayafinsa ya fito yana roƙon ruwa sai ya juya mayafinsa bai bai na'am babu du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam ij'alha alaihim sinin ka sinin babu addu'a manzon sallallahu alaihi wasallam a cikin istinsa ya Allah ka sanya ta a gare su su kafiran Makka ya to shekaru kamar shekarun Annabi Yusuf a samu fari irin farin da aka yi zamanin Annabi Yusuf حدثنا قتيبة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة an karɓo daga abi huraira annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu min ar-rak'a lalle annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam in ya dago kanshi daga raka'a na karshe? ya kulu allahumma anji ayyash bin abi rabi'a ya Allah ka cika kwaci ayyash bin abi rabi'a Allahumma anji Salmata bin Hisham. Ya Allah ka kwaci ainihin Salma bin Hisham. Allahumma anji Walid bin Walid. Ya Allah ka ceci ainihin Walid bin Walid. Allahumma anji mustada'afin. Ya Allah ka ceci masu rauni daga cikin mu'minai. Wanda suke can maka ba? Na'am. Allahumma shudud wa ataka. Ya Allah ka tsananta ainihin takunka. Ka tsananta takunka ga kabilan Mudar. Maja'alha sinina ka sinini. Sannan ka sanya ka sanya ka sanya ta wannan taku ya zama to fari kamar farin da ya faru zamanin annabi yusuf iya shekarun wa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce kaga wannan shine mahallu shahid hmm. kenan ana yin istisqa da addu'a kawai ba sai an ji yi sallar roƙon ruwa ba haka nan kawai idan nayi sallah sai sa goshi a ƙasa ya Allah ka sauka mana da ruwa ya Allah shi ma nau'i ne na istisqa ko ba nau'i bane a nan wajen kaga manzo Allah yayi addu'a sallallahu alaihi wasallam Allahumma Allahumma shdud wada ataka ala mudar Allahumma ij'alha sinina ka Yusuf ko kaga sai nuna ana iya yin istisqa da addu'a ba sai an fita an jayi roƙon ruwa ba na'am na'am ala gifaru gafara Allah la annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam kabilan gifar Allah ya gafarta musu na'am wa aslam salama Allah sannan kabilan aslam Allah ta'ala ya ba su zama lafiya قال ابن ابي الزناد عن ابيه هذا كله في wannan duka shi cikin sallar asuba ne annabi yayi wannan addu'a din حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي الدحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله بن عبد الله mun kasance wajen Abdullahi dan Umar nan fa kala inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a min an-nas idbara lalle manzo sallallahu alaihi wasallam da ga mutane sun ja baya Allahumma saba'un ka saba'i Yusuf ya Allah wato shekaru bakwai kamar shekaru bakwai na annabi Yusuf na fa aka zatum sanatun sai wani irin fari ya kama su hasad kulla shai. wanda ya girbe komai ya bata komai duka amfanin gona suka lalace dabbobi na ta mutuwa saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a gare su mummuna addu'a hatta akalun juluda wal maitata wal har ya zamanto har ya sun ci ainihin fata da mushe da matacce da kuma ainihin waljiyar da matacce da musa mushe wa yanzu a hadon ila sama ta yanzu sai ya ga sama fayar duka sai ga hayaki saboda yunwa yunwa ya yi yunwa sai su duba sama sai su ga kawai hayaki fatahu abu sufiyan sai abu sufiyan lokacin shi yana kafirci bai musulunta ba sai ya zo faɗala ya muhammad ya ce ya muhammad innaka ta'muru bi da'atillah lalle kai kana umarni da yin da'a ga Allah wa bi silatil kai kana yin umarni da asadar da zumunci wa inna qaumaka qad halaku to mutanen ga mutanen makka ga sunan qurayshawa suna ta mutuwa suna ta mutuwa in dai ka ce kai kana umarni da sadar da zumunci yanzu sadar da zumunci ne wannan ka zo ka yi musu addu'a ai ta kashe su ai ta mutuwa na fadahu Allah lahum ka roƙa musu Allah qala Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce fartaki bi yawma ta'ti sama'u bi dukani wato ka kula ranan da sama za ta zo da ainihin hayaki wanda yake ne, ranan da sama zai zo da hayaki wanda yake bayyananne ne. qawlihi inna ana ganin kamar wannan ne dalilin saukan ayan cewa saboda yunwa sai kafiran maka suna ta ganin hayaki a sama shine biyo mata a cikin sama bi dukani mubin wannan shine wani kaulin amma akwai kaulin da ke nuna alamun tashin kiyama ne sama zai buɗe gaba ɗaya da hayaki an gani sama zai buɗe ko ina ga hayaki ya buɗe sama ba wai kawai abin ya tsaya daidai maka ba kawai wannan aya ya karfin a ce kawai hayakin ya tsaya iya maka duk duniya ne abin zai faru an gani yau mata a cikin sama bi dukhani ya yakshan nan har za azabun alim hmm. eh ila qawli ila qawli innakum aidun har a menene innakum aidun cewa lalle za ku dawo yau mana za ku dawo zuwa ga wato da Allah zai muku wannan addu'a za ku iya dawowa ku ci gaba da abin da kuke yi ranan da za mu damƙe ku damƙawan da yake mafi girma in namun ta imun lalle mu masu ramuwa ne falbatasha yau badar wannan damƙa da Allah ya mutu da ranar yaƙin badar wa qad madatu dukhan ko magana hayaki ya wuce lokacin yunwa din nan da kuma damƙa wannan magana hayaki ya wuce an riga an yi shi ya wuce damƙa din ya wuce sannan lizam da kana lizaman din nan wa ajalin musamman hmm. shi ma nizam din ya riga ya wuce wa ayatul rum kuma da ayan nan na rum shi ba ya wuce eh, da kana lizaman eh. na'am تيسير كريم الرحمن كلا كلا دي an akwai san da ake kai yanzu misalin kai kai addu'a a cikin sallah Allah ya saukar da ruwa ya isa ka kai sannan kuma bayan sallar juma'a lokacin da ake hudu ba ai wani bakawai ya zo ya tambaya annabi cewa kasa ya bushe dabbobi sun juma kuma annabi ya yi addu'a kuma da ya addu'a sai ga ruwa sannan kuma akwai wanda aka ake fita bayan gari a sallar. duk nau'i daban-daban ne Duk za a haɗa. bare da gaske shi abu hanifa shi yana ganin kawai addu'a ne shi abu hanifa ce kawai istisqa kawai addu'a ne ba magana waya fita a ce za a yi sallah a na ga abu hanifa na ga shi na in eh, su ɗan halabiya abu hanifa shi yana ganin kawai addu'a ne amma sai ɗalibai suka saba mishi ka ce abinda malam faɗa gaskiya ya kuskure da ya rayu ya ga wannan hadisi da ya janye shi ne na'am tafsirin karim rahman na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wayannan manzanni mun fifita sashi akan sashi wani manzo ya fi wani manzo daraja na'am minhum man kallama Allah daga cikin manzanni akwai wanda Allah ya yi wa magana wa rafa'a ba'dahum darajat ya daga sashen su da daraja an ce wanda Allah ya yi wa magana annabi Musa alaihi salam hmm. wanda Allah ya daga da daraja shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat kuma mun ba annabi Isa dan Maryam hujjoji bayyanannu wa ayyadnahu bi ruhil qudus ko muka karfafa shi da ainihin ruhi mai tsarki walau sha Allahu maktatala allazina min ba'di da Allah ya so da wayannan da suke bayan sa da ba su yaki juna ba min mutane suna yakan junan su kila ga addinin su ba daya hmm. dukan su gaba ɗaya Yahudawa ne amma suna yakan junan dukan su gaba ɗaya Nasara ne amma suna yakan junan dukan su gaba ɗaya kaza ne da Allah ya so da ba a samu wannan ba hmm. min ba'di ma bayyinat bayan hujjoji sun zo ga hujjoji sun zo a bayyana amma duk da haka an kawo san rai ana tsaya kan juna walakin ikhtalafu sai dai sun yi sabani minhum man amana daga cikin sako wanda ya imani minhum man kafa daga cikin sako wanda ya kafirci walau sha maka makatatalu da Allah ya so da ba su yaki junan su ba walakin Allah yaf'alu ma yuridu sai dai Allah yake aikata abin da ya ga dama irada kauniya Ƙadariya. na'am eh yukhbiru ta'ala annahu faddala ba'd rusul ala ba'd Allah yana ba mu labari cewa ya fifita sashen manzani akan sashe bima khassahum min bayni sa'irin nas da abin da yake bance da yake bance da shi daga sauran mutane bi ihadihi wa irsalihim hmm. ila nas ta hanyar yi musu wahayi da kuma aiko su zuwa ga mutane bi hasbi ma manna Allahu bihi alaihim gurgurdan abin da Allah ya bada baiwa a gare su wa qamu bihi min al-iman al-kamil kuma gurgunan abin da suka tsayi da shi na imani wanda yake kammalalle cikakke wal yaqin rasikh kuma abin da suka tsayi da shi na yaqini wanda yake tabbatacce wal akhlaq al-aliya da kuma dabi'u madaukaka wal adabu samiya da kuma ladubba madaukaka wad da'awa kuma da abin da suka tsayi da shi na da'awa na kiran mutane zuwa ga hanyar Allah wat ta'lim da karantarwa wan nafqul amim da kuma amfani mai gabewa manzanni suna amfanar da mutane a gane bayan da'awa suna aikata abubuwa za su amfanar da mutane amfani mai gamewa faminhum man ittakhadahu khalila daga cikinsu akwai wanda Allah ya rike shi a matsayin khalil kamar annabi Ibrahim da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waminuhun minhum man kallamahu taklima daga ciki akwai wanda Allah ya magana da shi gayan magana wa minhum man rafa'ahu fawqa al-khalaiq daga cikin manzanni akwai wanda Allah ya daga shi fiye da sauran halittu wajen daraja نعم فجميعهم لا سبيل لأحد من البشر إلى وصول إلى الوصول إلى الوصول لكن زكبا ديا باب وانا هنيا ga ɗaya daga cikin mutane ya iya saduwa zuwa galihim ga falalansu wanda yake madaukaki na'am dukan mu duk kokarin da zaka yi yawan ibadojinka yawan sallolinka yawan nafilfilinka yawan sadakanka yawan kaza ba za ka taba kaiwa matsayin wa'annan mutanen ba duk wanda ya ce maka wai ana kaiwa zuwa ga mataki na manzanci da yawan riyaza da yawan tarbiyya da yawan kaza wannan yayi rida. an gane wannan ku kafirai sun yi tambaya laula nuzila hadha alquran ala rajul min alqaryatayn azim hmm. ya Allah yace ahum yaqsimuna rahmat rabbi wai sun ce me yasa ba za a saukar da wannan manzanci ga wasu mutane ba masu daraja daga cikin wannan alƙarya din ai sai a zaba ya za a rasa wanda za a ba sai Muhammadu Allah ce shin su suke raba rahama ubangijinka mu ne muka duba muka kawai ga wanda ya dace ba manzanci muka bashi Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalata Allah shi yafi kowa sanin inda yake sanya manzancin sa bai yiwa ka ce zan dage da yawan salloli zan dage da yawan azumi zan dage da yawan sadaka da karatun qur'ani ta haka zan sadu in zama manzo ba a zama manzo ta hanyar yawan ibada Allahu Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalata na'am na'am wa عيسى بن مريم maryam annahu البينات al-bayyinat wato ya keɓanci isa bin maryam cewa ya ba shi hujjoji bayyanannu adalla ala annahu rasulullah wanda ke nuna cewa shi manzon Allah ne tabbas na mu'abbadahu shirka kuma ya bautar da shi ya mai da annabi isa bin maryam bawa ne shi da gaske na'am wa anna ma ja'a bihi min indillahi kulli wa abduhu sidqan annahu rasulullah haqqan rasulullah haqqan wa abduhu sidqan shi manzan Allah ne na gaskiya kuma bawan shi ne da gaske cewa abin da ya zo da shi daga wajen Allah ne ta'ala kullum duk abin da ya zo da shi daga wajen Allah duk gaskiya ne waja'alahu yubri wal akma sai ya sanya annabi Isa yana warkar da ainihin wanda aka haifa makahu wal abras da kuma kuturu wa yuhyil mauta bi idhnillah ya zama yana rayar da matattu da izinin Allah na'am kallama an-nas fil mahd sabiya kuma annabi Isa yayi magana ga mutane wato a majanyin goyo tun yana karamin yaro tun yana jariri ya yi magana da mutane wa ayyadahu bi ruhil Kudus. sannan Allah ya karfafa shi da ruhi mai tsarki ai bi ruhil iman shine da ruhi na imani ruhil kudus anan ya karfafa shi da ruhi na imani nam faja'ala ruhaniyatihi fa'iqa ya zama zamanto ruhaniyansa wato ruhinsa wato yayi tuntunkau fa'iqatu ruhaniyatu gairi wato ya fifici ainihin wato ruhi na sauransa fa sanalahu bi zalikal al-quwwa wa ta'ayyid sai wani irin ƙarfi da ƙarfafawa. ya tabbata a gare shi da wannan wa in kana aslul ta'yid bi hadhihi ruh amman li kulli mu'min duk da cewa karfafawa da wannan ruhi ya game dukkan mu'mini dukkan mu'mini Allah yana karfafa da ruhi bi hasli iman Abu Ubaida wa ayyadnahum bi ruhin min to ko gashi na mai kawo nam kama kala wa ayyadahum bi ruhil min kamar yadda Allah ke cewa wato Allah ya karfafa da ruhi daga gare shi lakin ma isa a'zam mimma li ghairihi sai dai abin da yake ga annabi Isa ya fi girma fiye da abin da yake ga waninsa nam li hadha khassahu Allah bi dhikr shi yasa Allah yake barce shi da ainihin wato zikiri Allah yake barce shi da ambato ya ware shi kadai a gane ko wakila inna inna ruhal qudus huna jibril wasu suka ce wannan ruhul qudus anan shine jibril wa ayyadna bi ruhul qudus hmm. ai mun karfafa shi da malaika jibril ayyadahu Allah bi anatihi Allah ya karfafa shi bi da taimakonsa wa mu'azarati da karfafawansa لكن المعنى الأصح هو المعنى اللي في إنجان تشيري الله يباشي قرب إيماني نعم. يباشي قرب ملوهي بيادة طول المتاني ترجمة نعم ترجمة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المسجد سورة المسجد بعد معنا كبر دبيو masar kaban dabino tabbace da abila hadin wasab an gane ku wato suran an saukar da shi a makka yana da ayoyi nawa yana da ayoyi biyar an gane Allah yana magana kan Abu Lahab wanda wato dangin manzan Allah ne yana da alaka da gidan manzan Allah sosai kuma wato akwai zumunci mai ƙarfi tsakanin shi da manzo sallallahu alaihi wasallam amma wannan bawan Allah ya yi watsi da wannan zumunci kuma ya zaɓi kafirci akan musulunci ya zamanto babu wanda yake faɗa da manzan Allah kamar shi shi abu lahab ga shi gidan manzan Allah kuma abin da aka sani kan larabawa su suna son nasu kamar shi shi ya sai bambanta shi baya son nashi su larabawa za su iya sun san cewa addinin ka daban da nasu amma za su yarda a taɓa ka kamar shi wannan abu lahab da shi ake yin taro yadda za a kashe manzo Allah ma an gane wannan ko to da shi kuma sai Allah ya bashi wata mata kuma ita matan ummu jamil ita ma tana sha'awar duk abin da yake yi na faɗa da manzo Allah sallallahu alaihi shine Allah ke ba mu labarin cewa hannayen Abu Lahab sun hallaka wa tabba shi ma ya hallaka hmm. hannayensa sun hallaka shi ma ya hallaka ma agna anhu maluhu wa ma kasab wato multibillionaire ne hmm. yana amfani da dukiyarsa don fada da musulunci to dukiyarsa bai amfanar da shi ba da kuma sana'ar da ya samu kuɗin kasab ko gwarmayan da ya samu wannan kuɗi duk bai amfane shi ba ya zama a banza sula naran za ta laha. da sannu zai konu a cikin wuta ma'abocin kuna da sannu zai konu a cikin wuta ma'abocin harshe ma'abocin kuna za a kona shi na'am imra'atuhu hammalat kaga wannan aya nuna mana ba zai musulunta ba zai mutu ne kafiri wa bi hadha al-i'tiraf eh, mu iya cewa kafiri ne shi kuma sannan mu iya cewa kuma Allah ya tsine ne shi saboda duk mutumin da Allah ya sanar da mu ba zai musulunta ba za mu iya tsine ne shi wa mar'atuhu hammalat al-hatab da matar shi wato mai daukan kirmani an ce tana daukan kirmani wato tana daukan itatuwa masu kaya ta je ta ajiye cikin duhu inda manzo Allah zai wuce saboda annabi ya taka ya ji ciwo an ce shi yasa aka saba da suna hambal fadadam wani ka ce kai ba haka bane wato ita mai ɗaukar kyarmani wato abin da ake nufi kinaya ne ake nufi a nan wajen tana ɗaukar gulmace-gulmace domin ta cutar da manzo Allah sai aka kamanta wannan gulmace-gulmace da mai daukar ice mai kaya danta cutar da wanda ya taka a gani ta kore wajen kai gulma a je nan a dauki gulma a kai can a dauki gulma can dan ta annabi ta hana mutane bin shi ka san mutumin da yake tare da kai ya cutar da kai ita yar gida ce ɗan ce bai za ku gaya mana kan Muhammadu gidan mu ɗaya da shi ba tunda ka ga mu ba mu yi imani da shi ba ai magana ya ƙare kamar ɗalibin ka ne ce to bai za ku gaya mana kan malam na san sirrin malam ba ko oh, bai san komai ba ku gani ana yin haka ya ce ba shi ba shi ba ɗan gaban goshin malam ne ba yanzu akwai abin da zan faɗa kan malam baka yadda ba to ita ma wannan ahlul bait ce inda ana inda ce babu shi tana daga cikin ahlul bait an fahimci wannan aiki. to amma saboda kafirci sai suka fita daga cikin ahlul bait saboda haka wato yan gida ne irin wayannan sun fi kowa cutarwa ce gidanmu ne fannin fa ya taso tun fa yana yaro ba muka san shi ba a cikin sauki da abin da ya faɗa ba gaskiya ne kai da kake magana kai ba a waje kake ba to wannan dan gida ne Baka ta ce maganar manzo Allah ba gaskiya bane ta ce ga irin halayen shi sai ƙarya ta jinya za a yarda an gane da matar shi mai daukan ainihin kermami tana daukan ainihin gulmace gulmace tana yawo da shi an kama shi da daukan wannan karmami din fiji da a wuyanta akwai hablul igiya gobe kiyama Allah zai sanya mata igiya na kaban dabino da shi za a ja ta zuwa ga wutar jahannama saboda ta yi tasiri wajen cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam na'am al-arba'un an-nawawi نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث السابع السابع والعشرون حديثي نا عشرين نعم Anin النواس بن سمعان رضي الله عنه قال آه. أن كربو دغ النواس بن سمعان الله يقرا مشي يدايشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله تيرا دا امينci Allah tabbata gare shi yace albirru husnul khulq da'a shine kyakkyawan dabi'a shi da'a baya buƙatar sai ka san Qur'ani ko hadisi kafin ka gano shi an da musulmi da kafurai sun yi tarayya wajen sanin menene da'a sai dai wani dan bambanci da ba a rasawa kafiri ya san faɗin gaskiya abu ne mai kyau kafiri ya san cika alkawari abu ne mai kyau kafiri ya san cewa kyauta abu ne mai kyau kafiri ya san wato lausasa magana ga mutum ka gaya wa mutum magana mai daɗi abu ne mai kyau ko kafiri ya san taimakon taimakon juna abu ne mai kyau to duk irin wayannan abubuwa wanda dukkan addinai gaba ɗaya tun daga masu bautan gunki har zuwa ga yahudawa da nasara da musulmi an yi ittifaki a kan shi babu saɓani a kai wannan shi ne ɗa'a. shi wannan ko da mutum bai je makaranta ba in sha Allah ka ce mai ai cika alƙawari yana da kyau zai gamsu in ka gaya mai cewa amana riƙon amana ya zama a baka amana kaka ci amana mutane abu mai kyau zai ce abu ne mai kyau tabbas ya mika wuya ga wannan abun kun gane to manzo Allah ya riga mana ta'arifin da'a da'a shine kyakkyawan dabi'a sai ka binciko kyawawan dabi'a guda nawa ka sani to su ne da'a na'am na'am walis ma haka fi nafsi shi kuma zunubi shine abin da yake ma kaikayi a cikin ranka wato ya hana kan nutsuwa a cikin rai idan ka aikata shi kai da zaman lafiya kuma shikenan an gane to wannan wani irin mutum ne idan yayin zunubi ainihin shi da zaman lafiya shikenan kowa da kowa wani ai farin ciki ma yake da zunubin wani zai ma yi laifi ya zo ya baka labari ya ce ai yarinyar nan insha Allah ai na gama da ita ai sai dai huwan nemi mota. ai ni haka nake yi kaza yana yana ganin alfahari ne ana tafawa da shi kaza kaza da sauransu to wani zai aikata sako kuma ya bada labari yana alfahari da abin to nan wajen cewa da aka yi zunubi shine abin da ya ma kaikayi a rai gawa ga mutumin kirki a gane wannan bin nisba zuwa ga mutumin kirki kenan shine wanda in yayi laifi abin zai ta damun shi ba zai samu kwanciyar hankali ba zai ya tuba Na'am, wa karita an yattali alaihin nas. Kuma ka kyamaci mutane su yi tsinkaye su gani. Abin da ka kyamaci mutane su leƙa su gani zunubi ne. In mutum zai yi zina, baya son kowa ya ga yana zina. Kuma idan mutum ya yi zina ya yi wa mace ainihin ciki, baya sanar ma kowa. Zai yi ta neman hanyar da za a zubar da wannan cikin. saboda ya san bai fita hanya mai kyau ba amma idan ta hanyar aure ne ba ce alhamdulillah ai mata ta ta samu juna biyu wallahi kuma addu'a Allah ya sa ka haihu lafiya in ta haihu kuma sai ya sanar har ya kira walima ki ai ta haihu alhamdulillah ta haifa da namiji yana sanarwa yana murna amma ta hanyar zina ne bai ma san a sani mutumin da ya samu kuɗi ta hanyar ƙungiyar asiri yana faɗan ga inda ya samu amma kasuwanci ne ba ta ce alhamdulillah Allah ya azurta ni ta hanyar kasuwanci kamar yadda kowa ya san kasuwancin da nake yi to kungiyar asiri sai da ya sha jinin mutane sai da ya ci naman mutane sai da ya yi kaza sai da ya yi kaza sai da ya yi zina da ainihin da mahaukaciya sa'an nan ya samu kuɗi zai gaya wa mutane da ya kuɗi sai dai kawai in ka nemi kuɗin ya dinga nuna baƙin ruwa ba zai bayar ba ce ya za a yi ni in shiga wuta kai ka shiga aljanna wallahi ba zan baka ba ai sa wasu ma masu kuɗin suke da baƙin ruwa wani mai kudin yana gan'a, a shi ba ya shiga wuta shi kawai a nan duniya yake jin daɗi shi magana ya shiga aljanna babu kuma kai kawai kana ustazu kawai kana nafila kana kullum kana karatun qur'ani kana cikin alkhairi ya baka kyauta ka ci bulun ba yi zaba an fahimci wannan ai saboda haka wato wannan shine zalibi abinda yake maka kaikayi yana kaiwa da komowa a cikin ranka kuma wato kana kyaman mutane su gani nam rawahu muslim eh wa an wabi sabin ma'abad radiyallahu anhu qala an karbo daga wabi sabin ma'abad Allah ya kara mishi yadda ya ce ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ita tas'al anil bir ka zo kai tambaya game da da'a ne ko tun kafin ma yayi magana annabi ya gaya mai ya aka yi annabi ya sani annabi ya san gaibi ne bayan annabi ya ce wala a'lamul ghaib wala aqul lakum inni malak ni ban ce na san gaibi ba kuma ni ban ce muku ni mala'ika bane to manzo Allah wanda yace bai san gaibi ba to ya aka yi daga zuwan wani mutum yace ka zo tambaya ne kan da'a yace abin da ya kawo ni ne ya rasulullah sai na yi sani ta hanyar wahayi wa ma yanzu anil hawa in huwa illa wahayi qultu na'am sai nace eh ya rasulullah na zo tambaya ne kan da'a qala istabti qalbak to ka tambayi zuciyanka ka tambayi fatawan zuciyanka zuciyanka zai gaya ma menene ne da'a kenan maganar da'a baya bukatar nassi kawai zuciyarka zai gaya ma da'a yanzu in ka tattakura haka nan wani na wucewa kawai ka buga mai sanda bai ba komai ba a cikin ranka ka san me bai buƙatar sai an kawo ma aya ka san baka kyauta ba an gano wannan idan wani ya aje dukiya sai ka dauke a cikin ranka ka san baka kyauta ba ka tambayi zuciyarka zuciyarka zai gaya ma menene da'a ba sai ka tambaye ni ba kaga annabi ya ga bashi amsa dunkulalle aljannu wata ma'annat ilayhin nafs da wannan ne wasu daga cikin sufaye suke cewa suke amfani akwai abin da na banza abin da suke kiran shi kawai mutum na iya gano abu mai kyau da zuciyarsa kawai haddasa ni kalbi an rafi suna cewa wai haddasa ni kalbi zuciya na ya ban labari daga ubangiji to shi abin da ake nufi maganar da'a ni da'a matsala wanda an yi ittifaki tsakanin dukkan addinai gaba ɗaya cewa abu ne mai kyau shi ake shi ne magana nan wajen amma ba maganan addini ba ba maganan halal da haram ba ko wasu abubuwa da yawa wanda ba za su gani ba sai ka karanta sai an ma bayani eh? suna kiran shi zauki na shi sake shi zauki Na eh. nam albirru matma'annat ilayhi an-nafs suka ce da'a shine abin da rai ya natsu da shi idan ranka ya natsu da abu ya zama da'a matma'anna ilayhi qalb kuma zuciya ya natsu da shi walisun ma haka fi nafsi zunubin shi ne abin da ya ma gari a cikin ranka kuma yana ta kaiwa da komowa cikin girji. ya je ya dawo ya je hankalin ka ibaciya ko da mutane sun maka fatawa ko da mutane sun nemi fatawa a wajenka wa afta ko kuma sun ma fatawa ko da mutane sun nemi fatawa a wajenka ko sun ma fatawa wannan shine ma'anar me ko sun nemi fatawa a wajenka ka ce musu wannan shi ne da'a haka nan idan wani malami ya ma fatawa daidai da wannan yayi daidai haka ake so shine na'am hadisun hasan rawainahu fi musnadil imamain eh. ahmad bin hanbal wa darimi bi isnad hasan shi a wani fasara aftakan nas sun maka fatawa ko kuma aftauka ai ka fi ra'ayi in suka saba maka ga ra'ayi an gane wannan ko in suka saba maka ga ra'ayi suka bada wani fatawa sabanin wannan kada ka yarda wannan shine da'a ha na'am umda al-ahkam umda باب حرمة الكلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما an karɓo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara musu yadda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce makka ranan da aka yi fatahu makka annabi ya ce la hijrata babu hijira ba agal fatih bayan fatahu makka lakin jihadun waniya. sai dai jihadi da kuma niyyar jihadi na'am ya riga ya zama darul islam tunda ya zama darul islam babu hijira zuwa ga makka sai dai cewa jihadi da niyya kawai wa idan sofir sun idan an nemi ku fito jihadi ku fito wane ne wanda yake neman a fito jihadi shin yanzu wani malami limamin unguwanku yana iya cewa hal alal jihad kowa ya fito wane ne yake da haƙƙi na ainihin bayar da umarni a fito jihadi shugaba nan wa idza tubirtum kaulan wahidan idan shugaba na musulunci ya nemi ku fito jihadi a fito ba wai wani malami ya daga lasu ya ce hayya alal jihar kowa ya dauko makami ya ce za a fito ba ta malam ba ta wuce amin shi malam nashi ne wa'azi ya nuna maka addini amma mai bada umarnin jihadi shine shugaba kuma ji wani ko eh na mu qala yawm fathi makkah manzo Allah to anan wajen malaman ka ce wato idan an ce jihadi in kana so ka je jihadi iyaye suka hana ya aka ce ka zauna ba nan wajen idan shugaba ya ba da umarni a fito jihadi ba ka bai zai hana ba malakum kuma nufa lakum da kuma lakum infiru fi sabilillahi ta kalto ilal arz. wannan a infiru din nan shugaba ne ba bada wannan umarnin in ya bayar mahaifi bai zai hana ba in mahaifin ya hana sai cuto da kai da ɗanka duka fito ai gaba da gaba ka ko aljani ya saka wuta to da kai da ɗanka gaba ɗaya na ba ka hana shi ba to kai ma har da kai da ku kawo kanku na'am na'am wa qala yawm fath makkah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ranar fatahu makka inna hadha albalada haramahu Allah yawma khalaqa as-samawati lalle wannan gari shine maka. Allah ta'ala ya haramta shi ranan da ya halarci tambayi da kasai Wa haramun bi hurmati Allah ila yawmi shi haramun ne da haramci na Allah ba haramcin mutane ba tashin kiyama wa innahu lam yahill al-qital fi lalle ya halatta a yaki a cikin Makka ba a yaki a cikin sa da daya gabani na ولم يهل لي إلا ساعة من نهار ني ما بي حالتا غريني با sai wani dan lokaci na yini kawai ya halatta gare ni A gane in na wuce wannan lokaci shi shikenan za a ce in fita wa haramun bi hurmati la ila yawmil qiyama shi haramun ne da haramcin Allah har tashin kiyama la yu'dadu shawku ba a karya ainihin kayansa wala sai saidu ba a koran farauta wato idan mutum ya ga dabban farauta kamar ya ga gaza ko ya ga zomo ko ya ga barewa ko ya ga beguwa ko ya ga menene to ba magana ya raka ta a guje ba a koran dabban farautanta wala yaltaqitu luqata wato kada ba ya kada mutum ya tsinci wani tsintuwa illa man arrafa sai dai wanda zai yi cigiya wato baya halatta mutum ya tsinci wani abin tsintuwa sai zaka yi cigiya wala mutum ya ga kuɗi an gane ya zan ba cigiya zai bai bashi inda yake kawai tafi abin shi amma in ka tsinta za ka yi cigiya to alhamdulillah an gane to abin da su kuma larabawan saudiya su askarawan in takalmin wani yana cikin tafiya irin ana dawafi sai takalmin shi ya ya kubuci dan ka zo kana cikiya din karɓa kawai sai zuba bola su suna ganin mai silver mai takalmi ɗan Najeriya shi ya ɗauki abin da muhimmanci silver sun da nawa ya sai ta amfani zuwa bola kawai a gani ga shi ɗan Najeriya kuma ya ɗauki wannan silver ɗin da muhimmanci in ka bashi zai farin ciki yana ma yana ta neman slippers din shafa sun sun jefar kawai a bola na'am ah, wala yi su ido saki da togo hmm, wala yi su tala harawu sannan ba a ba a ciyayinsa ciyayin harami ba a tsinta to wani zai ce to ai ciyayin za su yawa sahara ne baya wani yawa wato dajin saudiya duk kuka bashi ba ba wani yawan da zai yi ba kamar irin ciyayin mu bane za su cika ko ina sahara ne saka ba a tsinkan yayin su faqala abbas a lokacin nan da abbas ya ce ba a tsinkan ciyayi na'am ya rasulullah yace ya rasulullah sai dai tsamre wani nau'i ne na ciyayi suna da karfi ana yin ana yin rumfa da su ana ana hura wuta da su ana kaza sai dai tsamre ya rasulullah innahu li qainihi wa domin shi tsamre yana da amfani suna amfani da shi makiyara suna hura wuta da shi hmm. sannan kuma ga dakunan su suna yin rufi da shi a ɗaki ya rasu to shi ba za a ɗan yi rangwame ba kan shi faƙala illar ifk ta ne ce eh gaskiya sai tsamuri an yi rangwame Walƙayin alhaddad makeri to anan wajen malamai sun yi magana ga dangane da cewa ba a tsinkan ainihin bishiya ba a karya wani abu na bishiya ko abin da ya kama da wani. malamai sun bambanta tsakanin bishiyan da ɗan adam ya shuka an gane abin da ɗan adam ya shuka da abin da kuma shuka ne na Allah kun sa abin da nake nufi yi yawa malamai sun bambanta idan ka shuka masara za ka ɗauki kayan ka yi zai yi a ce ka shuka masara kuma ka bar shi haka nan bai tabuwa kuma to ne amfanin shuka shi daga idan mutum ya shuka masara zai ɗauki kayan shi ya shuka dawa mangwaro ko apple a cikin harami zai ɗauki kayan shi amma abin da ka same shi daga Allah babu wanda ya shuka shi to bashi yanda yake Allahu alam ai dabino yana daga cikin shukar dama da adam ke shukawa shi kawai ko da ya so da kanshi kawai tsinka shugaba wanda zai magana kan jihadi a ko gaba da shugaba ne da yake magana da muryar musulmi ko ko da yake jan wasu mutane a bangare a bisa fahimtar su kamar yanzu mutane a bisa fahimtar su misalin kuma wasu kungiyoyi ce, ganin yanzu lokaci ya kai za a fi aiki sai ba shugaba bane shi ka ce kungiyoyi to kungiyoyi yana da iko ya bada umarni a kama wani kulle a kurkuku suna ce shugaba shine wanda yake da wuka yake da nama zai iya kama wani ya kulle zai iya hukunta wani zai iya kashe wani zai iya kaza shine shugaba amma wannan malami ne na wata kungiya shi kanshi bai wuce a kama shi a saka ya shi ba haka yi sai na shugabanci an kama ka an rufe ka kuma ba za ka iya fitowa ba an fi ka, sai na shugabanci na'am zai bada yawan shugaban kasa inda sunan musulunci yake ma zai iya bada abin nan amma yanzu shugaban kasa ba ya za iya bada yaki yanzu shugaban kasa ba wannan abin ya tsabbi ita ba zai ba zai iya ba ka san dalili ai in zai bada umarni a yaki sai ya zo majalisa sai ya tambayi shawarar su a yanzu a kan koya ya su akwai arna da yawa cikin majalisa sai ya ce to okay we want to fight you so yaya ai bai yiwuwa shugaban demokradiyya ya bada umarnin jihari musamman a cikin irin tsari namu na Najeriya wanda a cikin tsarin akwai kiristoci akwai musulmi akwai masu bautan gudu a cikin majalisa an gano wannan shugaba wanda zai bada umarni a jihari shine shugaba na daula shugaba dai wanda yake magana da muryar musulmi ko da fasiki ne shi na'am cigiya na wai shi ya tsanani wajen harabi ba bai halatta ba an gani ko wajen harabi ba a dauka amma na wannan ya fi tsanani kai tsuntuwa abin nan alaikum salam na to sarkin musulmi duk da cewa shi sarkin musulmi ne shi a najeriya dai akwai iyakacin abin da aka ba shi duk a kai halas kawai yana da iko ne akan ganin wata abin dariya bane shawarwari wannan shi ne gaskiyar magana da wasu shawarwari wanda zai ba shi wa gabani amma ba shi da wani iko na sojoji ne da iko kan shi ko 'yan sanda sai da iko ya bada wani umarni ya kai umarni kan umarni dan akwai na gaba da shi shugaban kasa Buhari yana gaba da shi in ya zo ya ce ma sojoji a fito sai ce to ai shugaban kasa shine commander in chief of armed forces kai baka da wani iko wato ma'ana akwai kwamasala a cikin tsarin ko gani shi nizam din ba na musulunci ba ne. Ya sa wasu abubuwa za ka suna karo da juna amma a kan ƙa'idan an ce sarkin musulmi to yana sama da kowa sarki musulmi a ka'ida shi ne yake bada umarnin kowa tun musulmi gaba ɗaya sojoji da custom da immigration da yan sanda asala da shi a gani kuma kun san al'adar musulunci babu wani abu wai majalisa majalisa kawai su shura ne su kawai shugaba zai ce yana neman shawara in suka karɓi in suka ba shi shawara ya kafa yi masa shi to shawara mu na amshi na zai da hukunci ba magana ce to ai house ba su yarda ba za su yi impeachment sai dai diya kore sai kawo sababbi shi zai intuci shi zai kawo su kuma yana so ku bani shawara na gaskiya an ba zuwa bai cire sai kawo sababbi wannan shine bambanci tsakanin nizam shi nizam na demokradiyya shugaba bai da cikakken iko amma na musulunci shugaba na cikakken sannan kuma nizam na demokradiyya ana iya sanya kafiri ko musulmi a majalisa nizam na musulunci sai musulmi yake sawa an gano wani ko akwai bambanci sosai ba abin da ya hada su kawai sai suna turawa sun lizurta mana shi ne sun ɗora ba kasashen musulmi shi amma ba tsarin ba shi shi za ba ana samun karo sai ka rasa yadda za ka kai jamfi tsakanin shi da na abin nan. Da gaske ne a tsarin demokradiyya ya fi sarkin Sai ne ce ciyaman da Ciyaman dai Ciyaman. Ciyaman shi sarki mai mulki irin zakuna na daidai yake da kansila. Sarki, sarakuna. amma shi kamar sarkin sassau sarkin kano sarkin waye ciyaman ya fi shi ciyaman ya ina gaba da shi ciyaman ma shi ke biyan shi albashi kuma in za shi unguwa a ka'ida in zai fita ya bar lardin sai ya nufi zai ciyaman ya ji ya sa hannu sannan ciyaman ya ce jika ciyaman na nan yana jin kunya ma ka zai ce jika sai ya bugi girin baban shi wani ga rawani yana gani amma duk da haka yana sama da an ce da sama da shi turawa ba bashi matsayi sun ba shi wannan bai ma da mahalli a cikin a cikin tsarin mulki shi kawai a nan rika shi ne da a ɗan zauna lafiya kawai a tsarin mulki ba shi da mahalli na mahalla lahu tun daga sarkin musulmi tun daga sarkin musulmi har sarkin zazzau sarkin wanka duba cikin constitution ba su shi yasa lokacin shehu sani ne ya fara magana ake cewa su yana ganin kusur da ba su to in ma a nema musu waje ko a biyar su albashin mutane a ganin kamar something like that shi a nema musu wani waje a tsara mulki a sa a dan an dan tura sa wani waje zama suna rubuci ba sa rubuci bu su mutane abin da zai kawo kenan jihadi akan bin Allah da kiyaye da kiyaye dokokin shi da karantar Allah kawai shi <laughs> alaikum salam turawa sun same su amma sun kaskantar da su mana ai da su ne masu mulkin da turawa suka yaki suka yaki da turawa turawa suka sha wuya da su za mu wulakanta su ta suka danne su ai suka hana su duk wani mukami kawai sun basu a gefe ne kawai alƙairi ne masu daraja ne cikin al'umma amma ba kwa cikin ba kwa cikin lalita na ainihin gwamnati sai abin da aka ba su kawai shi ne kawai abin da suka bai su Eh, amma kuma suna samun kuɗi ba duk da haka 'yan siyasa suna girmama su ana saka wani wani sarkin ma ya fi wani ciyaman ɗin kuɗi ya fi wani gwamna ma kuɗin da wani sarki ke da shi saboda jama'an da suke da shi eh to ana saka ana ba su kuɗi manyan mutane suna saka musu kuɗi zaka sarkin kuɗin da sarkin zazzauki da shi ko sarkin Kano ba ana kuɗi ba ne sai da cikin biliyan trillion ba ga shi nan Eh, ko shugaban kasa sai tura mai sai suna neman abu gaya musu fiye da yadda suna ana mutunta su eh, insha Allah sai neman taimako insha Allah za a zaga a nemi taimako kamar yadda aka saba a taimaka fi sabilillah